Afisawa Sura ta uku Domin haka ni Bulus ɗan sarƙa saboda almasihu Yesu domin amfanin ku al'ummai, in dai kun ji labarin mai da ni mai hidimar alherin Allah wanda aka yi mini baiwa saboda ku, wato yadda aka sanar da ni asirin Ubangiji ta wahayi, kamar yadda na riga na rubuta a takaice, a yayin da kuka karanta wannan, za ku iya gane basirata. saboda asirin almasihu wanda a zamanin da ba a sanar da 'yan adam ba kamar yadda a yanzu aka bayyana wa manzanninsa tsarkaka da annabawa ta wurin ruhu wato yadda ta wurin bishara al'ummai da suke abokan gaba da mu gaɓoɓin jiki guda abokan tarayya kuma ga alkawaran nan a cikin almasihu yesu an kuwa sa ni mai hidimar wannan bishara a bisa ga baiwar alherin Allah da aka yi mini ta ƙarfin ikonsa, ko da yake ni ne mafi ƙanƙantar tsarkaka duka, ni aka ba wannan alherin yi wa al'ummai bishara a kan yalwar almasihu mara ƙididdiguwa, in kuma bayyana wa dukan mutane shirin asirin nan wanda shekara da shekaru yake a ɓoye a gun Allah, wanda ya halicci dukan abubuwa. An yi wannan ne kuwa domin a yanzu a sanar da hikima Allah iri-iri ga manyan mala'iku da masu iko a samaniya ta hanyar ikkilisiya. Wannan kuwa bisa ga dawwamammen nufin nan ne da Allah ya zarta a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu. A cikinsa muke daga gaba gaɗin isa ga Allah da amincewa ta wurin mu a gare shi, saboda haka ina roƙonku kada ku karai a ganin wahalar da nake sha domin ku. wannan kuwa ɗaukakar ku ce. Saboda haka nake durkusa a gaban Uban, shi da yake sa wa kowace kabila ta sama da ta ƙasa suna, ina addu'a ya yi maku baiwa bisa ga yalwar ɗaukakarsa, ku ƙarfafa matuƙa a binin zuciyarku ta wurin ruhunsa, har ma almasihu ya zauna a zukatanku ta wurin bangaskiyarku, domin ƙauna ta kahu da gindinta sosai a zukatanku, har ku sami kaifin basira tare da dukan tsarkaka. ku fahimci ko menene faɗin ƙaunar almasihu da tsawanta, da zacinta da kuma zurfinta ku kuma san ƙaunar da almasihu yake yi mana wadda tafi gaban sani domin a cika ku da dukan falala ta Allah ɗaukaka ta tabbata ga wannan da yake da ikon aikatawa fiye da dukan abin da za mu roƙa ko za mu zata nesa wato aikatawa ta ƙarfin ikonsa da yake aiki a zuciyarmu. Ɗaukaka ta tabbata a gare shi a cikin ikkilisiya ta wurin almasihu Yesu, har ya zuwa dukan zamanai har abada abadin. Amin.